ma ya ƙulu liraddi kaidi maradati shayatin me ya kamata mutum ya faɗa don juyar da kaidin shaidanu masu taurin kai shine maradatu shayatin hasan iya rayuwarka ka nemi Allah raba ka da kaidi da makircin shaidan to a cikin shaidanun ma akwai shaidanu taurara wanda sai an yi da gaske ake rabuwa da su to ga abin da ake faɗa a'udhu bi kalimatin lahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaq وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن حديث عبد الرحمن ابن خنيس Allah ya ƙara masa yarda riwayar Imam Ahmad da isnadi ingantacce wannan addu'a ce ta bawa kai kariya da tsaro kasan naman littafin sunan sunansa hisnul muslim wato musulmi ya bawa kansa wani garkuwa wani tsaro da kariya daga makircin masu makirci ko shedancin shedan ko kuma Allah ya tsare mutum dai a rayuwarsa ya ci gaba da gudana a karkashin kulawar Allah saboda addu'o'in da yake a'udhu bi llahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku wanda babu ta yawa a ciki mun yi bayani akan ma'anar cikakkun kalmomin Allah kalmomin da la hunna ba wanda zai ketare su barun wala fajir ko mai yi wa Allah da'a shi shine barri fajir kuma kishiyarsa makwarnaci fajiri ba wanda ya yi sai ko mun da'anka ba yi saka tsallake ko ka ketare alamomin ubangiji ba haka kuma duk tsiyarka da shi ka dole dai kana karkashin kulawar ubangiji bi sharri ma khalaq ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin abin da ya halatta Allah nake nema ya tsare ni daga sharrin abin da ya halatta wa bara'a wa dara'a da abin da ya rayar da kuma ya shuka tabaraka wa ta'ala abin da ya faru halittansa da kuma duk ya dasa duniya duk shi ya dasa ta gaba daya wa min sharri ma yanzilu minas sama ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin ukuba da take sauka daga sama bala'i ko hasara da yake sauka daga sama kamar tsawa da kuma ruwan sama wanda zai taho yayi ta'adi ko ya halakar da mutum duk wannan sharri ma yanzilu minas sama wa min sharri ma ya'ruju fiha da kuma sharrin da yake shiga sama din na munanan ayyuka da dan adam ke yi akai wa ubangiji tabaraka wa ta'ala dan hisabi daga karshe kuma ya wajabta wa dan adam ukuba ka nemi sharri da abin da yake saukowa ka nemi sharri da abin da yake hawa wa min sharri ma zara fil ardi ina neman Allah ya tsare ni sharrin da ya shuka ko ya halitta kalmar zara'a tana zuwa da ma'anar khalaka duk abin da Allah ya halitta bayan ƙasa kamar dabbobi masu cutarwa tun daga giwa zaki hakkari har ko nama duk wani abun da yake a bayan ƙasa mai cuta ko kwaro mai cutarwa ko dabba mai cutarwa ko ɗan adam mai cutarwa ko aljani mai cutarwa Allah ina neman ka bani kariya da tsaro daga gare shi wa min sharri ma yakhruju minha Allah ka tsare ni daga sharrin da yake fitowa daga cikinta da yake fitowa daga cikin sama kenan ko daga cikin ƙasa duk abin da yake fitowa daga sama ko kasa. Allah ka bani kariya wa min sharri fitanil laili wan nahar Allah ina neman ka bani tsaro da kariya daga fitintunun dare da na rana kasan abun kala kala ne akwai fitintunu na dare akwai kuma fitintunu na rana kamar ya fitintunun da suke faruwa da daddare da fitintunun da suke faruwa da rana Allah ka ba mu tsaro ka ba mu kariya wa min sharri kulli tariq Allah ka tsare mu daga dukkan sharrin da yake bullowa abu mai bullowa Yana eh, yi akwai abin da zai bullo maka wallahi sharri ne ka kasa ya zaka toshe shi magana kurun malam akwai magana za a yi mata sharri ta hana ka bacci magana kawai ba a dake ka ba ba a zage ka ba ba a kai ka kurkuku aka daure ka ba magana kawai malam in ta bala'i ne ta sharri ne wallahi sai ta sai ta fidda kai daga hayyacin ka. amma rayuwa yau da gobe za ta nuna maka wannan magana ce kurun wani zai gaya maka ko a je a ce kaza kaza kaza sauran maki yana iya bullo maka ta hanyoyi da dama da baka sani ba maki ko zai iya bullo maka ta hanyoyi kanuni da dama wanda baka sani ba to shi ma sai ka zuba shi min shari kulli tariqin duk wani dariki mai tari duk abin da zai wato daga taraka ya turuk turuk ne to ka nemi Allah ubangiji ya tsare kai baka kariya saboda baka ma san shi ba wata musifar da za a kulla maka wallahi baka san ta ba ubangiji Allah ka raba mu da dukkan wani dariki illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman ya Allah sai dai wani dariki da zai bullo mana da alkhairi duk abun da ba da alheri zai zo mana wa Allah ka kautar mana da shi ya rahmanu ya kai rahman mai jin kai ina ai kalwar addu'a ce jami'a malam duk fa take neman tsari da shi أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق هكذا وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض شر الله يشوك أباين أسا يكينا ومن شر ما يخرج منها لون كفتوا أباين أسا ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وأنا أدعو المتين يريك تتبقى إن شاء الله الهيري الله الله الله يدعو dawo da jama'ar mu da al'ummar mu kan hayyacin su su ma gane su din suwaye sai kokarin nema wa kansu yanci in mutane kam suka dawo in mutane suka dawo kan hayyacin suka gane gaskiya wallahi nake gaya maka za a dawo kan gaskiyar amma yayin da ni za a zo a amfani da ni a bani wani abu a hala ni faɗan gaskiya in goyi bayan ƙarya kuma ina da jama'a suna bi na to zance ya zan zance ya ƙare